بسم الله الرحمن الرحيم دار المختصر للنشر والتوزيع تقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا باللغة الهوسوية شيفير تفسير تنزر القرآني كي قباتر تكأيتتشن تفسير القرآني أتكين صوتي سورة البينة أن سوكر دا إتا دقمان فوفين سورر bayanin cikar قوان منزوان الله da fitowarsa fili. Tafsiri لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم البينه waɗanda suka kafirta daga Yahudawa da Nasara da mashirkai ba su bar haɗin kan da suka yi ba a kan kafirci har sai wani dalili da hujja bayyananu suka je masu. Rasulun من الله يتلو صحفا wannan hujja bayyananniya da dalili bayyananne shine manzo daga Allah da ya aiko shi yana karanta musu takardu masu tsarki waɗanda babu mai shafar su sai waɗanda aka tsarkake fiha kutubun qayyima a cikin waɗannan takardu akwai labarai na gaskiya da hukunce-hukunce na adalci waɗanda suke shiryar da mutane zuwa abinda cikinsa akwai gyaruwarsu da shiryarsu. وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم bayyina. kuma yahuda wanda aka basu a taura ba su yi saɓani ba da nasara waɗanda aka ba su injila har sai bayan da Allah ya aiko annabinsa gare su daga cikinsu akwai waɗanda suka musulunta a cikinsu kuma akwai waɗanda suka ci gaba da kafircinsu tare da sun san gaskiyar annabinsu وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويقيموا الصلاه واتوا الزكاه وذلك دين kuma ya fito ƙarara da nuna girman laifi da taurin kan yahudu da nasara ta fuskar cewa umarnin da aka yi masu a cikin wannan alkur'ani shine dai abin da aka umarce su a cikin littattafansu na abauta wa allah shi kadai a nisanci shirka a tsayar da sallah a ba da zakka don haka abin da aka umarce su da shi shine addini tsayayye wanda babu karkacewa a cikinsa. ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البريه حقيقه waɗanda suka kafirce daga cikin Yahudawa da Nasara da kuma mushrikai za su shiga wutar jahannama a ranar alkiyama kuma za su zauna a cikinta har abada waɗannan su ne mafiya sharrin halitta domin kafircewarsu ga Allah da kuma ƙaryata manzansa. Innal amanu wa amilu salihati ula'ika hum khairul bariyya. Haƙiƙa. waɗanda suka yi imani da Allah kuma suka aikata ayyuka nagari waɗannan su ne mafiya alherin halitta. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه ladansu a wurin Ubangijinsu shi ne aljannatai waɗanda ƙoramu suke gudana a ƙarƙashin gine-ginensu da bishiyoyinsu za su zauna a cikinsu har abada. Allah ya yarda da su yayin da suka yi imani da shi suka yi masa ɗa'a su ma sun yarda da shi saboda abin da ya same su na daga rahamarsa wannan rahamar da duk wanda ya ji tsoron ubangijinsa ya kamanta umarninsa ya nisanci haninsa zai same ta